Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin Juma'a goma ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci 17:25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfahar rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu ne a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi. Baba ya kuma makiri ne tare da alheri Grace Abdu muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin namu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar hukumar zaben Afirka ta Kudu ta fara kirga ƙuri'un zaben da aka yi a ranar Asabar kuma ta ce za ta fitar da sakamakon zaben tsakanin kwanaki bakwai kamar yadda dokar ƙasar ta tsara. Za mu kuma kawo muku shirin kallabi wanda Maryam Dauda ta shirya kuma za ta gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun nan kasar Amurka da saƙonni da kuka aiko mana sai kuma wato nasiha kenan na watan Ramadan amma duk sai an gama jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. amurka ta kwace wani jirgin dakon kayan koriya ta arewa sabili da ke ta sharaɗin takunkumin ƙasa da ƙasa mataki irinsa na farko a daidai lokacin da ake ƙara takun saka tsakanin ƙasashen biyu dangane da ayyukan makaman nukiliya na koriya ta arewa hukumomin ƙasar indonesia sun kwace jirgin mai suna wise honest jirgin dakon kayan koriya ta arewa na biyu mafi girma a watan afrilu shekara ta 2018 yayin da yake safarar ton 25,000 na coal zuwa indonesia da kudinsa ya kai dala miliyan uku daga baya jami'an kasan indonesia suka miƙa wa amurka jirgin a watan yulin da ta gabata jami'an sun ce yanzu haka jirgin yana hannun amurka kan hanyar sa zuwa samowa kuma suna neman a ɗauki mataki a kan jirgin jirgin da yi mallakar wani kamfanin sufurin jiragen ruwan koriya ta arewa ne da ake dangantawa da rundunar sojin kasar wanda yake jerin kamfanonin da ma'aikatar kudin amurka ta sa wa takunkumi ana amfani da jirgin ne wajen dakon kol mai zuwa china da waɗansu ƙasashe a kuma yi safarar manyan kayan aiki zuwa koriya ta arewa abinda ya saba wa takunkumin amurka da kuma na majalisar ɗinkin duniya bisa ga cewar jami'ai ƙasar china ta ce a shirye take ta ɗau mataki idan har amurka ta aiwatar da sabbin harajin da take barazana kan kayayyakin china yayin da babban jami'in tattaunawa kan harkokin cinikayya ya iso nan washington domin wani zagayen tattaunawa da nufin kawo ƙarshen rikicin cinikayya babban mai ba shugaba zifin shawarwari kan harkokin cinikayya liu he zai zauna da wakilan amurka kan harkokin cinikayya robert linzina da sakataren baitulmalin amurka steven mnuchin kwana daya kafin ranar aiwatar da karin harajin daga kashi goma cikin dari zuwa kashi 25 cikin dari zai fara aiki shugaba donald trump ya yi niyyar kara harajin ne a yau juma'a bayan da ya zargi china da yin amai lashe a tattaunawar da aka ɗauki watanni ana yi Ya ce sun saba yarjejeniyar saboda haka za su shigo na Amurka. Mataimakin Prime Minister zai zo gobe mutumin kirki ne. Amma sun saba yarjejeniyar bai kyautu su haka ba, sabili da haka za su gane kuskurensu. Ba laifi ba ne mu karbi sama da dala biliyan 100 a shekara. Biliyan 100 ba mu taɓa yin haka ba. sai dai kakakin ma'aikatar ciniki na kasar cin china gawo feng ya shaida manema labarai a china cewa a shirye suke su cimma matsaya da amurka sai dai ba za su miƙa wuya bauri ya hau ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiragen yakin amurka uss abraham lincoln da kuma na yakin samfari b-52 guda hudu sun isa gabas tsakiya biyu bayan fargaban da ake yi cewa iran tana shirin kai waɗansu sassan amurka hari kakakin rundunar sojin kyaftin ɗin mayakan ruwa william auburn ya shaida murya amurka cewa jirgin dakon kayan yakin ya isa inda ake bukata ajiya alhamis ya kuma ce jirage biyu samfarin b-52 sun isa yankin ajiyan su ma sai kuma guda biyu suka isa ranar laraba an girke jiragen yaƙi ne a sansanin mayakan saman amurka da ke kata bisa ga wani bayanin jami'in tsaro da ya nemi a saya sunansa an kuma buƙaci ƙarin kayan aikin ne a gabas ta tsakiya bayan da aka ga take-taken iran da suka nuna cewa tana da wani shiri bisa ga cewar kwamandan rundunar mayakan ruwan janar kenneth frank mckenzie daga ƙarshe wata mace haifaffen ƙasar rasha da ta rika damfarar mutane da ƙarya cewa ita 'yar wani hamshakin mai kuɗi ne za ta shafa shekaru goma sha biyu a gidan yari an yankewa ana sorokin 'yar shekaru 28 da haihuwa da ake kuma kira ana delve hukuncin ne a jiya alhamis a birnin new york wata guda bayan samunta da laifi an kuma ci ta tarar dala dubu ishirin da hudu aka kuma umarce ta da ta biya mutane da ta damfara kusan dala dubu dari biyu. labaran duniya ke aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar zaben afirka ta kudu ta fara kirga kuri'u a jiya alhamis wuni guda bayan zaben yan majalisar wakilan ko kuma majalisar dokokin kasar kenan wanda ake sa ran jam'iyyar african national congress wato anc a takaice da ta daɗe tana mulkin kasar za ta fuskanci kalubala sakamakon ya fara fitowa ne sakamakon da ya fara fitowa ya nuna anc mai mulki tana kan gaba da 'yar ƙaramar rata ga fasarar rahoton wakiliyar muryar amurka anita powell daga johannesburg dama can ana sa ran za a gudanar da zaɓe mai tattare da al'ajabi a afirka ta kudu da ake yi wa lakabi rainbow nation wacce take cika shekaru 25 da fitowa daga mulkin wariya yayin da jami'an zaɓe ke kirga miliyoyin ƙuri'u a hankali a ji alhamis sun sanar cewa za su gaggauta gudanar da bincike akan ƙorafe-ƙorafen cewa wasu 'yan ƙasar sun kada ƙuri'u fiye da ɗaya bayan sun share alamar tawada da aka dora a kan babbar yatsarsu jama'an sun ce an riga an kama mutane hudu da laifin kada kuri'a fiye da daya masu sharhi akan siyasa sun ba da mabambantan ra'ayoyi akan sanarwar gudanar da binciken rav Metega ya ce yana da damuwa ga wannan mataki abinda ya ce zai kawo jinkiri wurin fitar da sakamakon zaɓe kana hakan zai iya haifar da matsaloli. reopening floodgate because wannan babban al'amari ne ba mu taba ganin irin haka ba wannan mataki ana buɗe wata kofa ce mai tattare da matsaloli saboda wannan binciken zai sa mutane da dama su yi ta korafe-korafe idan kuma aka ce ba za a fitar da sakamakon zaben a ranar asabar ba to ina ganin matsala ce Shiko mai sharhi akan siyasa angelo fick ya ce bai ga wata damuwa ba akan wannan batu. The audit that's just been announced by the ISC I think is a measure of their confidence in Ya ce wannan sanar da bincike da hukumar zaben ta sanar hakan na nufi sun yi imani da matakan da suka tabbatar kuma hakan na nufin tsarin su na aiki sosai. A don haka sun yi imani babu wata matsala kana za su nemi tabbacin kararraki da aka kai musu bisa tsari mai zaman kansa. a lardin gwatin inda ake da mafi yawan al'umma jami'in hukumar zaɓe botimelo munaki ya faɗa wa murya amurka cewa jami'an zaɓen kaɗai ke da alhakin duban batun da fara a zaɓe i can confirm that is going well at uh, our voting centers around the province. Ya ce zan iya tabbatar da ana ci gaba da kirga kuri'u a cibiyoyin zaɓe a faɗin lardin. An kuma kawo ƙarar wurare da aka samu labarin aikata damfara kamar kaɗa kuri'a fiye da ɗaya. Ya ce hukumar zaɓen ta nemi jam'iyyun siyasa su gabatar da shaidan zargin da suke yi saboda a iya a gudanar da bincike a kai. ana sa ran jam'iyyar anc da ta kwashe shekaru da dama tana mulkin kasar ce za ta samu ƙuri'u da yawa kana sai babbar jam'iyyar adawa ta democratic alliance da sabuwar jam'iyyar economic freedom fighters ta masu ra'ayin 'yan gurguzu jam'iyyar anc ta sha fama da zargin cin hanci da rashawa da kuma rashin iya tafiyar da tattalin arzikin ƙasa abin da ya baiwa masana harkokin zaɓe al'ajabi shine tasirin da jam'iyyar afrikaans wacce ake kiranta a turance freedom front party an dai kafa wannan jam'iyya ce da zummar kare muradun farfata a kasar marasa rinjayi jam'iyyar ta zo gurbi na hudu a kirga ƙuri'un farko wanda a baya a shekarar 2014 ta samu kashi ɗaya kacal a cikin ɗari in ji fik ya ce haka ne ina ganin wani al'ajabi ne a zaɓe amma ba abin mamaki ba ne a siyasance jam'iyyar freedom front ta ƙara yawan ƙuri'unta a zaɓen afirka ta kudu ya ce mun ga yadda mutane da dama suka dawo daga rakiyar babban jam'iyyar adawa da wasu jam'iyyun ƙasar masu ra'ayin 'yan mazan jiya da suka samu goyon bayan jama'a akan haka sabili da halayensu tsakanin shekaru biyar da suka shuɗe jami'an zaben sun tabbatarwa waɗanda suka kada ƙuri'unsu za su fito da sakamakon zaben tsakanin kwanaki bakwai kamar yadda dokar ƙasar ta gindaya. madalla fasarar rahoton wakilin amurka kenan murya amurka kenan anita powell daga birnin johannesburg To kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa. kai mana mu ka duba kudu arewa da duniya ba wanda kamata mu bautata wa face kai kai ka daina ga furrashi mu zan masu jada ya rabba dalibi maliki yau ya ka namudu wa ya ka nasta'in don na duba abin da na cikin da yam da na kai shaidan ce kawai na gode ma Allah da annabi ya duba ni tun lokacin da nake jinjiri babin da zan ce shaidan durkusan so mu zikiri masani kai ka daina ba wanda kama da kai girman ya Allah kai ne sarkin sarakai. wani lokaci lokacin na duba ta rayuwa na ana ta bincike so ga zafin rana ce hmm. ne kaman butulce ma mahalci na kai ce farfado in koma ga ubangiji na fada ka she ka shasarin muta ka sare da fata an shakata da wannan wakar sai dai ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu karfe uku ne da minti kusan goma sha hudu a nan washington wato na dare kenan ga kuma shirinmu na gaba saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi har yanzu dai muna nan tare da babbar bakuwar mu habiba ali A makon da ya gabata, Malama Habiba ta fara bayani ne akan irin kalubalen da take fuskanta a wannan sana'ar tata, inda ta ce, To, wahalan da muke sha a custom don samun na'urorin nan ma ba kaɗan ba ne. Har custom office nan na je a Lagos. Na je wallahi mutanen yana gani na kawai ma ya fara zagi na. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga yadda ta ci gaba da bayani. ni na san da namiji ne ya tsaya gaban shi ba zai iya wannan ba saboda ya san ko me ya ce shi ma namijin zai nuna mishi shi ma yana da karfi in ya kama ma su yi fada amma ka gani dole in ja baya to yawancin lokaci sai kaga dole ko yaya kake turawa za ka yi abu da dole wani lokacin sai ka ja baya saboda irin um, uh, region da nuna eh, wariya da sauransu yawa so yan lokaci kuma sai kaga ba zan je ba zan sa ma'aikata na da yake su maza ne sai in sa hmm. to ku kuje saboda na san in namiji da ya tsaya da namiji to zai fi yi samun eh, abin da yake so yawancin za mu shiga irin ƙauyuka haka hmm. mu je mu samu masu kamar sarakuna ko eh, hakimai eh, ado bayero gaskiya allah ya mishi ehm, rahama hmm. gaskiya ya taimaka mana aikin mu farko-farko da muka fara sosai saboda ya bamu buɗan hannu cewa kawai mu shiga kano kawai yaya muke son mu yi hmm. lokacin da muka je muka gan shi to lokacin kuma ya haɗa mu da um, mai girma uh, hakimin wudil watan hmm. shi ne makaman kano yanzu ne to shi ma gaskiya ya taimaka mana sosai amma kaga farkon zuwa in na je haka dole zan sa su mazan da muka je tare da su za su fara shiga sai sun gama magana sun yi kusa ce to bari mu kira ita shugabar mu to hmm. lokacin ne ma za a zo a san cewa ai ashe mace ce Mm-hmm. To amma dole dai sai ana yi ana. aiki ke kuma <laughs> kikan yi shigan aiki ne. Eh zan yi a ah, zan sa zani na da mayafi na nake sawa kawai. Oh. Sai na ji amma kaga da yake yawancin aiki na dai yana cikin yadda zan ga abin da ake yi in ma mutane magana in musu irin bayanin da na san za su ji daɗi mm-hmm. kuma in ɗauki abin nan magana daga gare su da zan iya rubuta proposal da zai mutane za su yi sha'awar za su sha'awar su shiga da su to ka gani aiki na kamar mafi saukin kenan to sauran in muka samu kuɗin to za mu zo mu tsara wa zai yi wannan wa zai yi wancan in dai aka bani murhu yanzu zan iya ginawa amma hmm. <laughs> ba lallai sai na yi ba tunda akwai masu yi kuma muna koyar ma matasa a garurukan ne su suke yi kuma hmm. su suke samun kuɗin da suke yi to kin ce kuna koyar da matasa kan eh, samu mata a cikin waɗanda akwai mata sosai ma hmm. yanzu kuma muna da wani program da muke ce ma matan arewa arewan sosai initiative matan arewan nan abin da muke tallafa musu da su shine mukan ba su da da farko farko da muka fara su suke kwashe um, fitilun nan suke zuwa su da shi su samu commission din su na 20% kashi 20 a cikin kashi 100 to kaga ko ba komai ta samu wani abu ta taimaka ma iyalinta kuma kaga mata suna da wannan in sun fara abu dai suna son su ga ya ci gaba da mi kuma a cikin hakan kuma matan arewa sosan kuma muka samu in muka sa solar dryer in an kamar an gama noman tumatir an gama noman barkono ba abin da solar dryer aiki a lokacin sai suna busar da su eh, mangwaro ne su pineapple ne mm. muka yi ta packaging kamar wasa kawai a facebook na faɗa na ce eh, matan arewa fa suna da mango da mm, pineapple eh, aka busar da su to mun sai da su har malaysia har har liberia har america mutane suka yi oda to kaga matan ne yanzu ma <laughs> na taba cin wani amma ban san da ya fito ba daga wani african store a new york to yana to ban sani ba dai kaga dole sai ana yi ana samun yana da wahala amma to sai a hankali eh. to idan irin kun huskanci yadda ake mata ke ko kuma ake miki irin wasu maganganu eh, ina oganki mm. ai ba ke bace tunda mace ce ke ba a yadda da ma abin ba yana iya kakkarya miki gwiwa to da yake ni ina ganin Allah ya yi ni dai da zuciya <laughs> zuciya mai bana yadda nake saurin karaya ni ina ganin kamar in ma aka ce ga ga tsauni a gabana aka ce kuma ba akwai abin da ke bayan saunin nan da zai taimaka ma aiki na mm. in ma ba hanya to mm. zan fara hawa ba zaki hawa tsaunin <laughs> zan ta hawa har sai na kai don komin dadewa na san dai sai ka samu cin nasara ni ina ah. da wani abu a zuciyata da nake faɗa kullun san ce in dai ka sa rai Hmm. ka nuna ma Allah kuma ga abin da kake so to ba ruwanka da yadda za ka yi za ka daga daidai za ka yi gaskiya kina da imani yawa ni wannan abin da kike yawa ina da imanin abin da nake yi ni ina ganin ba zan cuci mutum ba ba zan kawo maka abin da zai cuce ka ba hmm. in dai duk wannan abubuwan da yake dai humanity sake ba za ka iya bata mutane ba ina ganin kawai kaman ka samu white paper ne daga wurin Allah kawai ci gaba ka yi abin da ka kai in ka samu izini daga Allah shi kenan saboda haka ko ka fara hmm. ko kin fara kina yi hmm. kika zo kika fuskanci wahala eh to wani wahalan zai iya saki dan koma baya gaskiya ana wani lokaci ma har ciwo nake yi Allah sarki To masu sauraro a nan zamu dasa aya ashirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. a madadin bakuwar tamu habiba ali da baba yakubu makeri da ya hirar da ita da kuma miss julie gresham da ta taya na hada shirin ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya. yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sharhin jaridun nan amurka sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako za mu fara da jaridar Express ta Washington Post inda aka rubuta labari hukumomi a jihar Colorado na yammacin Amurka sun ce wasu ɗalibai maza biyu ɗauke da bindigogin hannu sun kashe wani ɗan ajinsu kuma suka jikkata wasu guda takwas a wani hari da suka kai a wata makaranta. Harbin ya faru ne a wurare biyu na makarantar sakandare ta STEM School Highland Ranch da ke kudancin Denver, headquarter jihar. Shugaban 'yan sandan karamar hukumar Douglas, Tony Spolak, ya shaidawa manema labarai cewa sun isa makarantar bayan da aka bayar da rahoton jin karar harbe-harben bindigogi kuma sun samu sun kama waɗanda ake zargi su biyu bayan wani ɗauki ba daɗi. Sai jaridar The Hills, inda aka rubuta labarin kwamitin da ke kula da fannin tattara bayanan sirri na Majalisar Dattawan Amurka. amurka ta buƙaci babban ɗan shugaba donald trump ya bayyana a gaban kwamitin don amsa tambayoyi da suka shafi tambayar da aka taɓa yi masa a shekarar 2017 a wani yunkuri da kwamitin ke yi na binciken shishigin da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar da ya gabata kwamitin dai ya sake mai da hankalinsa kan babban ɗan donald trump bayan da tsohon lauyan shugaba trump michael cohen ya faɗa kwamitin majalisar wakilan amurka cewa ya zanta da ɗan shugaba shugaba Trump akalla sau goma a kan shirin gina otel ɗin Trump Tower a birnin Moscow. Sai jaridar New York Times inda aka rubuta labari kamfanonin shugaban Amurka Donald Trump sun rasa fiye da dala Amurka dala biliyan ɗaya daga tsakanin shekara 1985 zuwa 1994 wanda ya baiwa shugaban Amurka ɗin dama ya ƙi biyan haraji na shekaru takwas a cikin shekaru goma. Trump ya nuna kansa a matsayin kwararren ɗan kasuwa mai cin gashin kansa amma ya yi asarar kuɗaɗe a kowace shekara fiye da kowane mai biyan haraji a amurka a cewar jaridar sai jaridar epoch times inda aka rubuta labarin prime ministan ƙasar sin wato china lu ya isa washington a wannan mako don tattaunawar da za a yi ta cinikayya tsakanin amurka da ƙasar china yayin da amurka ke shirin ƙara kuɗaɗen haraji akan kayayyakin ƙasar a daidai lokacin lokacin wannan ziyarar tashi. Amurka na shirin ƙara harajin daga kashi goma zuwa kashi ashirin da biyar na kan kayayyakin da ƙasar China ke shigowa da su, waɗanda kuɗaɗensu ya kai dala Amurka dala biliyan ɗari biyu, kamar yadda wata sanarwa ta fito daga ofishin harkokin cinikayya Amurka. ma'aikatar cinikayyar kasar china ta sha alwashin mayar da martani muddin amurka ta fara aiwatar da karin harajin akan kayanta sharhin jaridun amurka kenan kuka saurara na wannan mako ni zahra aminu fage daga nan sashen hausa na murya amurka ke cewa ku huta lafiya kuma da lazai da zahrau yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka mana Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Mai magana Alhaji Audu mai zora kamfana malam Madorin jihar Jigawa. Wannan ƙoƙari da mai girma gona jihar Kano yake yi na raba Kano masarautu hudu ko biyar. To hakika wannan ƙoƙari da yake yi mu da ba ma jihar Kano muna yi wa al'ummar jihar kano fatan alheri kuma wannan masarautu da za a kirkiro guda hudu allah ya sa ya zama alheri ga mutanen da za a yi wa kuma allah ya kawo ci gaban da suke fatan samu allah kuma ya kawo zaman lafiya a jihar kano da najeriya baki daya salamu alaikum mai magana alhaji ya muhammad mai kunda mai kujerun karamar hukumar raki a jihar naija tarayyar najeriya ra'ayina a yau shine a kan hukumar ba da wutan lantarki da ke karamar hukumar rafi a ko ta gina da kwagara domin suna mana wulaƙanci musamman a wannan yanki suna hana mu ta yanzu idan muka lissafi lokacin azumi ya zo azumi uku kenan ma'ana shekara uku kenan da azumi suna hana mu ta suna rike wuta suna yin abin da ke gara suna nuna mana su cewa su ne saboda haka muna roƙo ga dukkan malaman mu da suke tafsiri a cikin wannan wata da kuma wa'annan mutane addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya su inda ba shirya ne Allah canza mana su domin suna azabtar da mu assalamu alaikum gidan da umurin Amurka sunana Bambo Fatosku daga tsohuwar kasuwa a garin Fatosku a na so na fara kira da jan hankali zuwa ga 'yan uwana al'ummar musulmi a wannan wata na ramadana wannan azumi da muke yi da fatan allah ubangiji ya karɓi mu allah ubangiji ya yi sa mu shi a sa'a allah ya sa muna daga cikin wadda za a yanta a wannan wata na ramadana assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka sunana sani balak da ke guru hausawa a jihar yau najeriya ina kira ga jirgin sun sa dan ladi katsina shugaban alfanin jihar katsina irin namijin kokari da yake a kan al'umma jihar katsina ina masa fatan alkhairi wannan watan na ramadan duk watan duniya yana ba da muhimmanci ko shekara akan masallatai kan kungiyoyi na addini irin wannan abin ci gaba ne da kuma irin abubuwa da yake na alkhairi da kula da talakawa yawan raba kayan abubuwan abinci ina jan hankalin ke su su musa illa da tsakanin shugaban alkalin jihar katsina dan jihar al'ummar jihar katsina suna godiya da suka samu kirki mai kaunar talakawan jihar katsina da kuma mai son cigaban al'ummar najeriya Salamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka. Mai magana Yusuf Bazuka mai laida gwalalo a jihar Bauchi. Suna kira ga kanawa kwantar da hankalinsu game da kirkirowa sababbin sababbin gundumomi wato bangaren sarakuna da aka yi a jihar dama jihar kano ya cancanta a ce tana da sabon masarautu kamar guda shida zuwa hudu amma tun da allah ya sa wancan lokaci da yiwu ba sai wannan lokacin to ya kamata su rungumi wannan kirkirowa sababbin masarautu hannu biyu To ma yanzu kuma mun kai ga nasihar watan Ramadana. Eh, ni suna na usaz muha khalil malam dan yaro mamba ne na kungiyar addinin musulunci ta kasa cewa da association islamic de niger ien abinda za mu ma kanmu nasiha da yan uwa musulmi duka musar ramadan wata ne wanda allah ya girmama shi fiye da sauran watanni goma sha daya eh, inda allah ya sabko qur'ani littafin da yake shine muke tunkaho da shi shine shari'a mu shine muke mai biyayya abin da ya ce mimi wanda ya ce mu bari mu bari kenan yana da girma abinda muke horon musulmi da shi na farko dai shine jimrewa da hankuri da yahewa saboda dan adam duk inda yake tsakanin shi dan uwan shi inda Allah ya hada ku zama eh, a gida ne a ma'aikata ne a unguwa ne a gari ne dole sai yi hankuri da juna dan kowane mutum da irin halin shi duk abin da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko da mutum ya zage ka ba kai zagi shine farkon hada ka ce Allahumma inni sa'i Allahumma inni ka gai wannan magana ka kyale shi idan baka rama ba Allah zai rama maka da haka mun girmama wannan wata saboda muna ga abubuwan da suke faruwa ko da a cikin hanyoyi wani mai mota zai zo gitta ma wani ko mai moto sai ka an ana neman a dubi juna kuma anan ba mu cewa shaitan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa a wannan wata ake bude kofofin aljanna a rufe kofofi na wuta a kama shaitanu a ɗaure kenan in ka ga wani ragowa ko wani tashin hankali da gare mu mu ne ina adam anan ba mu zargin shaitan da haka a yi hankuri a jure eh, kwana talatin a rayuwa ba kuma bane kamar gobe za ka gani kwana biyu za ka gani ya ƙare insha Allah a daure a jure. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice. amurka ta kwace wani jirgin dakon kayan koriya ta arewa sabili da keta sharuɗin takunkumin kasa da kasa mataki irinsu na farko a daidai lokacin da ake kara takon saƙa tsakanin kasashen biyu dangane da ayyukan makaman nukiliya na koriya ta arewa hukumomin kasar indonesia sun kwace jirgi mai suna wise honest jirgin dakon kayan koriya ta arewa na biyu mafi girma watan afrilun shekara ta 2018 yayin da yake safarar ton 25,000 na coal zuwa indonesia da kudinsa ya kai dala miliyan uku daga baya jami'an kasar indonesia suka mika wa amurka jirgin a watan yulin da ta gabata jami'an kuma suka ce jirgin yana hannun amurka akan hanyarsa zuwa samowa to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai can da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni da sauran shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa da murya amurka musamman ma alheri grace abdu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya shirya ya ba da umarni solomon abu da injiniyanmu na wannan hantsin wato jim cook baba ya ko makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum